بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلى بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci masallacin gidan mai girma sarkin alhazan kabi injiniya a awar ɗan juma domin gabatar da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gudana kowace rana daga cikin ranaku na wannan wata mai albarka idan ba a manta ba yau muna rana asabar takwas ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da yau muna takwas ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa mu a farfajiyar wannan masallaci tare da waɗannan dattijanmu babban malaminmu sheik wato malam wato salihu ɗanƙale muna tare da shi a wannan wurin akwai mai girma sardaunan ɗunɗaye da cijan albarka alhaji yusuf muna tare da shi a wannan wurin akwai alhaji aliyu ibrahim akwai alhaji abdullahi kan giwa akwai da sauran bayan allah da sunayensu ba su riga suka zo min gabaki ba da shi kan shi wato sakatare na majalisar malamai ta argungu lokar gama wato alhafiz alaramma abubakar muhammad bayawa wato da muke tare da shi a wannan wurin cro na majalisar malamai malam kamar muhammad wakili na sunna tv wakilina ikuti fm da kuma social media shi shi dai wanda yake shugabansu da sauran da cije da muke tare da su da 'yan agaji ina karanta mana gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, yau in ba a manta ba muna cikin surar nan mai albarka suratul baqara mun tsaya daidai aya ta ɗari ɗaya da saba'in da shida yau za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da saba'in da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisal birra ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نعم. والسائلين وفي بأصحابه وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعملهم إذا أرادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس نعم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون wato ita wannan aya aya ce da Allah ya tattara siffar masu tsoron Allah Allah ya haɗa su a cikin wannan aya kamar yadda da yawa za ka samu wurare da yawa Allah yana bayanin siffofin wato masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah farko sai Allah ce laisar birra ana karantawa wa ƙure abin raf'i mubtada'un ana karantawa laisar birra ana karantawa laisar birru laisal birra Allah ya ce ba shi kaɗai ne aikin ɗa'a ba ba shi kaɗai ne musulunci ba ba shi kaɗai ne aikin alkhairi a gudun Allah madaukakin sarki ba an tuwallu Shi shine ku musulmi ku juyar da fuskokinku ibalal mashariqi wal magharibi wato bangaren da rana take bullowa ko inda take faduwa al mashariq wato shine wato jihar jiha ce na ɓangaren inda rana take kullowa wanda galibi ita ce alƙibla ga wasu bangarori na duniya sannan wal maghrib inda rana ke faɗuwa wanda shi ma yayi zaman lokacin da yake a matsayin alƙibla to sai Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum ba ba shi kadai ne aikin da'a ba ba shi kadai ne aikin alkhairi ba ku juyar da huskokin ku kibalan mashriqi wal maghrib kuna masu kallon wato alqibla ba shi kadai ne ɗa'a ba malamai suka ce anan ana magana ne akan sallah cewa ita sallah aiki ne na alkhairi aiki ne na musulunci aiki ne daga cikin ayyukan musulmai amma kuma ba ita kaɗai ce a musulunci a aiki na ɗa'a ba amma ita ma wani rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kuma babba wanda da shi ne ake bambancewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma sallah wata ibada ce muhimmiyar ibada wadda duk mutumin da ake ganin yana kulawa da ita to ana masu tsammanin kyakkyawan mutum ne mai tarbiyya mai halaye na kwarai amma dai abinda Allah yake nunawa ba shi kadai ne da'a zuwa ga Allah wasu malamai suka ce laisal birra an tuwallu wujuhakum ibal al-mashriq wal maghrib ba shi kadai ne da'a ba ko musulunci ko kuma islam ko kuma shi kanshi imani ku juyar da ku kuna kallon mashriq wal maghrib in lam yakun an amri llahi wa shar'ihi in dai ba kun yi abin bisa ga umarnin Allah madaukakin sarki ba bisa ga shar'antuwarsa ba in ba in dai za ku zo ne ku ta ibada kuna sallah amma ba bisa karantarwar manzan Allah ba ba bisa yadda Allah ya shar'anta a yi sallah ba to wannan shi kaɗai ba zai iya kare ku ba wato daga shiga wuta ya ce ya dawamar da ku ko kuma ya kusantar da ku zuwa ga shiga aljanna sai Allah ya ce walakin nalbirra amma abinda ake kira kyakkyawan aiki na ɗa'a cikakke wato zalbir ma'abuci da'a ma'abuci musulunci wanda yake da musulunci kammalallen musulunci wanda musuluncinsa ya cika ya batse to shine man amana billah wato wanda yayi imani da Allah yayi imani da Allah bi annahu ilahun wahid cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta ƙwaya ɗaya mausufun bi kulli sifati kamal Allah shi ne abin siffantawa da kowace irin siffa ta kamala an gane ko sannan wa munazzahatun an kulle na ƙasa kuma Allah shi ne wanda ake tsarkake shi daga dukkan wata siffa ta tawaya to shi ne ma'anar wanda ya imani da Allah ka yadda da rububiyar ubangiji cewa duk wani abu da ka gani a duniya Allah ne yake gudanar da wannan abun. abin yana gudana ne ƙarƙashin umarnin Allah subhanahu ta’ala shi ke da rububiya uluhiya shi ke da duka waɗannan sifobi na kamala to Allah ya ce wannan shi ne ake kira ma'abuci ɗa'a shi ne cikakken musulmi na ƙwarai walakin nan birra man amana billah aikin ɗa'a musulunci aikin alkhairi shi ne wanda ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki sannan waliyomir akhir kuma ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da rana ta ƙarshe ya yi yadda da cewa in aka zo duniya aka zauna za a tattara a kowa gurin allah madaukakin sarki a yi kowa hisabin ayyukansa yadda da wannan wato rukuni ne daga cikin rukunan imani ka yi imani da allah sannan kuma ka yi imani da yawon akhir wato rana ta ƙarshe wal mala'ikati sannan kuma ya hada da imani da mala'ikun Allah malamai suka ce su mala'iku wahum ajsamun nuraniya wato su mala'iku wani gangan jiki ne da Allah ya kera wato amma kuma na haske la sunan Laha ta'ala ba sa saba ma Allah madaukakin sarki wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abinda Allah madaukakin sarki ya umarce su game da Allah ya ambata wannan ya ayyuhallazi na amalu ku an kusa kuma a halittun nara na wa kudu hannu su walshijara mm. alaiha mala'ikatun filabun shidade mm. laye a sunan laha ma a marahun wa faru na mayu umarun in mun wannan ayar Allah yana siffanta mana surar mala'iku yake cewa su mala'iku wato abin nan ya kamin wannan yawwa alaiha mala'ikatu Allah ce akan wuta tana da wasu irin mala'iku wa'annan mala'ikun gilazu masu kauri ne sannan shidadun masu tsananin ƙarfi ne la ya asuna lahama a marahu ba sa aikata umarnin da Allah ya ba su wa na ma umaru la ya'tuna Allah ma marahu ba sa saba ma umarnin Allah wa na ma umaru suna aikata abinda Allah ya ba su umarni sannan la na bi zukurati mala'iku ba a siffanta su da siffa ta maza a ce su mala'iku maza ne wala bi unusa kuma ba a siffanta su da mata a ce ai mata ne su mala'iku jinsin su su ba maza bane su ba mata bane wata halitta ce dai da Allah subhanahu wataala ya samu da ita daga haske kuma haka suke ta gudanar da rayuwarsu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wato abin nan abin nan to وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون الله يا يتد كافرين لوكتين دا suka siffanta mala'iku da cewa ɗayan Allah ne mata to a'a ai mala'iku ba mata ba kuma waɗannan maganganun da kafirai suke faɗi suna siffanta mala'iku da siffa ta mata to za a rubuta wannan abin kuma Allah zai musu narkon azaba akan wannan abin da suke aikatawa a takaice dai abin da ake nuhi, musulmi na kwarai cikakken musulmi shine wanda ya yi imani da Allah cewa Allah shi kaɗai cancanci a bauta masa sannan ya yi imani da rana ta ƙarshe mun samu rukuni guda biyu daga cikin rukunin imani mm. sannan wani mala'ikaci mm. ya yi imani da mala'iku kamar da Allah ya ce alaiha mala'ikatu kaga ya tabbatar da akwai mala'iku kuma haka ba to mutum ya yarda da wannan sannan Allah ya ce war sannan suka yi imani da littafin Allah kitab anan ana nihin wato jam'ul kutubus samawiyya sun yi imani da dukkanin littafin sama dukkanin su sun yarda da su wanda ya kunshi ya hada da littafin at-taura wanda yake da littafin injila da alkur'ani duka imani da su yasa ake cewa wa amana bi kullul kutub almunazzala sun yi imani da dukkanin littafin Allah wayanda aka saukar kamar irin su at-taura da littafin injila da kuma alkur'ani Allah ce to wannan su ne wayanda suke wato masu cikakken imani sai Allah ce kuma wan nabiyyin kuma sun yi imani da annabawan Allah duka annabawan Allah sun yarda da su malai ce wannan fi ma ya ta'allaku bil iman cikin abin da yake da alaka da imani kuma waye da kulul imani bil qadari fil imani billah kun ga anan ba ambaci suka yi imani da kaddara mai cikku da kyau ba a wannan cikin wannan siyakin Allah bai ambata ba kuma haka ba amma dai malamai suka ce yana shiga karkashin imani da kaddara shine imani da Allah mutumin da yayi imani da Allah to yayi imani da kaddara mai kyau da kuma kaddara mara kyau dole musulmi ya yarda da cewa akwai hukunci na ubangiji a kansa abinda Allah zai tsara zai rubuta a ka kaza ya tabbata gare ka bawa ya sa hannu biyu ya rungumi wannan hukuncin wannan shine tantageriyar musulmin kwarai musulmin da ya yarda da waɗannan rukunai wato har guda shidda an gane ko to kuma malamin suka ce bai takaita nan ba sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa kuma wa atal mala ala hubbihi yana daga cikin ayyukan musulmi na nagartaccen musulmi shine wa atal mala ala hubbihi wanda yake bayar da dukiyarsa ga bayin Allah yake taimakon addini da dukiyarsa ala hubbihi a bisa ga yana son dukiya yana kaunar dukiyar yana son abinai yana son abincinsa yana son sutura tai sai ya ɗauko ya ce ga ta ya bayar fi sabilin lai wanda yana daga cikin alama ta kamalar musulmin ƙwarai alama ta cikar imanin mutum wa'atan mala ala hubbihi ya bayar da dukiya ala malamin suka ce ala din nan ma'anarta ma'a hubbi saboda daman su hurufin jar wani na wakiltar wani za ka isko wani lokaci harafin ala amma zai yi aiki na ma'a tunda duka su ne harufa ne na jarra suka ce to ita wannan ala da take nan ma'anarta ma'a ce wato wa'atar mala ma'a hubbi ya bayar da dukiya ta tare da yana santa to wannan ita ce ke tabbatar da nagartan mutum kullum Allah shi ne shaida idan mutum ya ɗauko abu ni dai ya bani wala ta inga ya yi ƙoƙari sai inga ah, mutumin ga a zahiri da in ka kallai ba ga wata alama da ka nuna cewa mabukaci ne ba a zahiri tsakani da Allah aka ce ko amma kuma wani ya jure duk da haka yana son azinai ya sa hannu ne a jihu, ya ɗauko ya ce gaha ta malam ga wannan wannan in babu imani mutum ba zai wannan ba shi wani abu da ya gani ma kai mai tafsu da kamata a gama shi ma ya raba kudi shi ma alaran man kamata ya raba kudi ba wai magana a ba shi ba to imani shi ke sa mutum ya iya cire dukiyarsa ya iya ba wa wani fi sabilin lashi shi yasa Allah ce wa atal mala ala hubbi masu imani na kwarai su ne waɗanda suke bayar da dukiyarsu bisa ga suna son haka Allah ya ce lan taladul birra hatta tun lan taladul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mm. wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim Allah ya ce lan taladul birra ba za ku taɓa dacewa da aikin ware ba ba za ku dace da shiga aljanna ba hatta tun fiku sai kun ciyar mimma tuhibbun daga abin da kuke so abin nan da haka so yan canjin nan da kan makale can kasa aljihu wanda ya ga ce a taba su shari'a ta ce ƙara a tahida rayuwar ka ce wanda ya ce yana son abinka kuɗi da aga jikinka ko dukiyarka an ce in ma rayuwarka za ta salwanta wajen kare wannan dukiyarka to in ta salwanta ta yi shahada ka gani Allah ya sanya da dukiya take cikin jikin ɗan adam amma duk da haka sai ga wani bawa Allah yana dukiyar na yana watsi da ita yana ɗibarta yana taimakon addini yana ba bayan Allah yana yin abinci yana dafawa kama abin da ke waruwa yanzu wannan masallaci akani da Allah in ka kalli abin da ke waruwa irin yadda ake shirya abinci wurin nan na buɗe baki da ake ba bayan Allah wani lokaci a yi shinkawa da waduka wani lokaci a shinkawa da miya wani lokaci a haɗa ɗan da binayi wani lokaci a kankana wani lokaci a haɗa da ruwa abin nan in ka haɗa jimillar abin nan ilan sai ka haɗa kusan naira ɗari biyar ko bai ce da zun mutum guda in ka ɗan haɗa jimillar abin nan yau kacce su haka ka haɗa sauri guda sai suka kusan naira ɗari biyar to kaji zama ba suka ce suna ganin masu yi haka ƙwarai ku shi ne na yi wa to eh eh hmm? mutanen da shigowa wace wai suna gani naira to ka gani kiyasi to kenan wanda ku mazauna wurin kuka ce akalla a yi kiyasar abincin nan yana kai naira to mutumin da zai hada mutum ɗari ko ɗari biyu to kiyasar mutum na hukamar wanda ka iya buɗe baki wurin suna ya kai ɗari kullum suna kai ɗari suna kai ɗari biyu ko ma fiye da haka to jama'a kaga mutumin da ka iya zaunawa ya shirya mutum ɗari biyu ko ɗari uku abinci ai kasu sai imani wanda ya yi wannan ya cancanci a yaba ya cancanci a gode ya cancanci a addu'a cewa allah saka da alheri kuma allah shi yawaita irinsu duk masu irin wa'annan ayyukan wallahi mu ne musu addu'a sun taimaka ma bayan Allah da yawa mutane na kokari yanzu ka zagaya garin nan doko doko haka za ka yi ta gani wurare daban-daban ana yin abinci ana ba bayan Allah suna ci duk masu irin wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah yawaita mana irin su haka za ka yi ta gani ko ina ana rabon abinci na eh to yace da malamai eh, to ai gaskiya ne su ma malama da suke ta kira ga wannan Allah ya saka musu da alkhairi to amma dai nan abin da nake so mu gano Allah na gaya mana cewa ɗiban dukiya ka taimaki bayan Allah ko ka taimaki addini aiki ne na sai wanda Allah ya taimaka shi yasa Allah ya sa cikin ayyukan da'a cikin ayyuka na imani cikin ayyuka na takawa wa atal mala ya bayar da dukiya ala hubbihi tare da yana son imamul bukhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa da imam muslim shi ma a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai isnadi har zuwa ga abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa an abi huraira kala ja'a rajulun ila an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum yazo inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kala yace ya rasulullah as-sadaqatu a azama ayyu sadaqatin a azama ajara shi cikin sadaka wace sadaka ce ta hijirman lada kuna ji jama'a manzo Allah ake tambaya cikin sadaka wace ta hilada qala annabi yace anta saddaqa wa anta sahihun shahihun shine kai sadaka wa anta sahihun kana lahiya lau shahihun kana mai jin tsoron talauci ka ɗibi abinka yan canjin da su ɗaya gari kana da dubu biyu kana gudun dubun ga biyu su ƙari cikin dubun ga biyu ka ware naira ɗari ka ce to gata a wani aiki na addini kaga irin wannan to mazala ce babu sadaka da ta kai wannan falala dakshan fakara. kana jin tsoron talauci wata amalar gina kana fata samun wadata mazala ce wala ta mashil kar ɗayanku ya jinkirta ga yin ayyukan alkhairi da taimakon addini hatta iza balagatil hulqu ya bari sai da rayuwa ta kawo ga makogaro sannan ka je yana cewa li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa kada kana li fulani sai ka ji mutum na cewa na bawa na kaza abawa na kaza ai da sai ku zalla ce kada ka da fulana ai wannan lokacin da mun ta zanta wannan da mun dukiya kai amfani da ita lokacin da kake da rayuwa kana lahiya lau ka dibe ta ka taimaki addini in baka diba kai ba ka bari har rayuwa ta kawo ga makogaro to a wannan lokacin kuma kai an gama da kai duk da wani abu kace a ba wani sai in magadan sun gara ma sun bashi da lokacin ba ka bace sai yawa wannan kwadaitarwa ce mu yi iya ƙoƙarinmu wajen taimakawa ga irin waɗannan ayyuka da alkhairi na ɗiba dukiyarmu domin taimaka ma addinin yasa Allah ce wa atal mala ala hubbi sannan Sallah ce zawul qurba zawul qurba dukiyar nan in za a bace ta to a fara da wa zawul qurba ba abuci zumunta kai kokari in za ka yi sadaka in za ka ciyar ga azumi ko wajen azumi duk abin da za ka yi na alkhairi yan uwanka na da kaso mai tsoka cikin wannan abu. kada ka zama indararo gida na so ana ba shi. ga yan uwanka cikin mace da kunci amma ka zo waje kana ta ba mutane sadaka don a ce wani mai alheri wani mai sadaka karka yi wannan yasa Allah ce wa atal mala ala hubbihi zawul qurba da zai bada dukiyar nan sai ya kalli dangi ne zumunai sai ya fara da su sannan ya ɗiba cikin dukiyar nan wale ya tama su ma marayu su ma ya ɗiba ya ba su wallahi marayu akwai tausayi shekaran da na kai wani gida mai gidan cikin azumin nan Allah mai rasuwa cikin azumin nan wallahi malam da yaren gidan nan sun kama hitowa tun da sayana da ta irin bayan su bayan an da ce a tadda kowa ya ya kamata a yi musu nasihohi a faɗakar da su a gaya musu jiya ba yau ba ne wallahi malam abin sai ka jika kashi da kuka dandazo yan mata ne zaurawa ne ga sunan sun cika duɗiya ne duka babansu kuma ya kuma zuwa ga Allah abin da in ka binciki karatu wannan ya yi kaza wannan ya fara karatu amma bai kammala ba ɗaya daga cikin sai ce ai yanzu yana level 2 a jami'a kuma ya karatun ma ya ɗan tsaya saboda rashin lahiyar baban to kuma yanzu ina za ana muna magana da ita kuma kauna ta koya ta ce na ce ke in kina da hali ki dan tallafa mai kuma mu ma za mu bincika in mun samu su iya taimakawa irin wannan su taimaka wannan ya fara karatu matsala kasa ya bari wannan ya fara duga shi dan gida in ba Allah ya taimaka ba gida zai tsaya tak ga kadanan yara to irin wa'annan bayan Allah su ne marayu wanda baban shi ya rasu malamai sun ce an ce maraya shine wanda baban sa ya rasu amma wanda mama ta ta rasu baba ne na nan to shi wannan ba marayi ba kuma malamai suka ce shar'in marayi ko da mutum baba ne ya rasu sai in ya zamana ba ya da ƙarfin da zai iya neman nakasa. amma in mutum na iya neman nakasa yana da ƙarfin tuwo da zai je ya kwada ya samu ya wuce marayi wannan shi ba shi aka bukata a taimakawa ba wayan ga 'yan kuci-kuci wayanda ba sa iya zama sai sun lasa sai sun ci ko ba san babu ba to su din nan su ne kamata a taimaka To saboda haka a nan ina ƙara kira ga kwamitin wannan wuri a hito da tsari wanda shi mai wannan gidan ya bada kaso mai tsoka da dukiya wanda za a kalli marayu na wannan unguwar ƙarƙashin wannan aya a tallafa musu na san yana yi amma ya tsara a yi wannan plan a sa kwamiti na cikinku su zagaya cikin ariyar ga duk gidan da adda marayu a san su a lisa yaran su nawa ne a shirya musu tura su sallah a shirya mu uwayensu 'yan kudin sayan namun sallah su yi sallah su samu abin da za su yi sallah cikin farin ciki wallahi duk mutumin da ke wannan Allah ba zai bari tozarta ba wannan aiki ne mai kyau da ya kamata mu ƙara zabar da shi kuma mu kwaɗaita da ci gaba da wannan in ma yana yi ya ƙara yana yi ko to alhamdulillah kun ji ko labarin da muke samu malam salo dankana ya ce wannan aikin ma an fara ya sa a bincika duk wani gida inda adda marayu na cikin eriyar nan dai duk inda adda wani marayu a zaƙulo su a yi musu wani tarihi na musamman to wallahi wannan shi ne zaman lahiya kuma wannan shi ne arzikin da al'umma ke amfana da arzikin amma me amfanin arzikin mutum al'umma ba su amfana da shi yadda Allah ce warya tama kuma mutum ya taimaka ma maraya wal masakin kuma ya taimaka ma miskinai wa ibn sabil ya taimaka ma ibn sabil wa ibn sabil al musafir shine matahi wanda guzurinsa ya yanki mutum ne matafi ya taso daga wani gari zuwa wani gari guzurinsa ya yanke an ce ko da garin da ya hito mai arziki ne nan yana buƙatar taimako a taimaka masa kaga wannan shi ne musulunci kuma ita ce karantarwar musulunci taimako irin wannan a taimaka mu wani a yi mu wani kaza a ji kan wani aikata shi da Allah ce sannan da kuma wabda sabil da Allah ce wasa'ilina da masu roƙo saboda lalura su ne sa'ili masu roƙo roƙo na lalura akwai wanda bukata ta tilastar da shi yan nemi a taimaka mai to a taimaka masa an gane ko shi sa Allah ce wa sa'ilina wa riqa da kuma wajen yanta wuya na bayi wa qama sala duk da haka basu kare ba suka tsaye da sallah suna yin sallah cikin lokaci wa atar wa atar zakata suna bada zakka kaji wani aiki da wanda ya kamata masu halin mu su jajirce su a hidda zakka wallahi in masu arziki ba za su jure su hidda zakka kasar nan da talaka kasar nan sun wada. wallahi da talaka kasar nan sun wada. na ita mai mai tawa a nan cikin wannan lokar gammatsin mu muna da masu arzikin da in sun hidda zakka dai wallahi talaka wannan lokar gammata su sun gama talauci in dai za a yi shi tsakani da Allah to a daure a bayar da zakka na daga cikin ayyukan da'a wa atar zakatar mafaruda suna bayar da zakata farilla an gane ko sai Allah ya ce mi wal mufuna bi ahadihim idan ahad da masu suka alƙawurra yayin da suka kulla alƙawurra yana da kyau musulmi a san shi da alƙawari in ka ce kaza kaza kada ka ce kaza a sabe ka babu kaza musulmi haka ake so musulmi zama mai riko da alƙawari ba a ce musulmi yana wasa da alƙawari ba Allah ce wal mufuna bi ahadihim idza ahad da masu cika alƙawurra in sun kula alƙawurra alƙawurran nan wanda suka kula da Allah awun nasa ko alƙawurra da suka kula da wa da mutane Allah ce wasabirina da masu hankuri an gane ko fil sa a cikin tsananin talaucin rayuwa fi shiddatin faƙara fi shiddatin faƙar a cikin tsananin talauci muna ƙara hankulin da talakawa su ƙara jurewa su ƙara haƙuri saboda ni Allah ya rarrashi masu hankuri ya zaci masu imani ya ce wa sabirina fil ba'sa da masu hankuri a cikin me a cikin tsananin talauci zarra da kuma masu hankuri zarra a lokacin da suke cikin halin rashin lafiya idan mutum ya shiga hali na rashin lafiya ana so ya zama me ya zama mai hankuri da juriya wato ciyo in mutum bai asara ba ciyo sai sa ka bar musulunci wala wani labari labari ya ce wala ka ganin malam irin kaɗai in kahin yana fama da wani rashin lahaya na yana ban labari Ya wala ya malam kaɗan ya rage da zuna halaka saboda jarabawa rashin lahiya saboda za a ce ta inda wani ta inda wani ai wani ya iya ai wani ya kwari ai ga mai ba da kaza ai ga mai kaza in ba ta ka san sai ka halaka to Allah ya ce da kuma waɗanda suke hankuri in Allah ya musu jarabawa da rashin lahiya Allah ya ce wa hinal ba'd da kuma masu hankuri hinal ba'd a lokacin tsananci tsananci na yaki in an shiga rayuwa ta yaki suna da hankuri waqtu shiddatil qital fi sabilillah lokacin da ake cikin tsananin yaki saboda Allah malai ce wa hadha fil a'mali wal umur wannan a cikin ayyuka kenan dalace ulaika al-mawsufuna bima zikira wayanda suka sifantu da wannan sifar da aka ambata allazina sadaku Allah ya sune wato sadaku wayanda suke da gaskiya fi da'il birri a cikin da'awar aikin da'a waɗannan sune masu gaskiya a cikin da'awar ayyuka da da'a waɗannan sune masu gaskiya fi da'il islam a cikin da'awa ta musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce albirru husnul khulq abinda ake ce ma da'a ko musulunci shine kyakkyawar dabi'a yace wal ismu abinda ake ce ma zunubi ma haka fi sadarika abinda ke ma kaikai a cikin kirjinka wa karihta an yatsali alaihin na kana kyamar mutane su same ka da wannan dabi'a abinda ya ambata kenan kana kyamar mutane su gangara wannan abu yasa Allah ce ulaiikal ladina sarafu masu wannan sifofi da aka ambata su ne allazi da sadaku su ne masu gaskiya wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne almuttaquna allaha masu tsoron Allah madaukakin sarki wannan a jikin wannan ayar kenan wurare da yawa Allah zai ta bayanin sifofi masu tsoron Allah yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa uyun mm. آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم السورة الزاريات تلت إن المتقين للي مصور الله في جنات suna cikin gidajen aljanna wa uyunin suna cikin ƙoramu na ruwa eh wa uyunin ke yawa innal akhizina ma atahum rabbuhum suna masu riko ga umarnin ubangijinsu innahum kanu qabla zalika muhsinin Allah ce kuma su gabanin wannan muhsinin ko ba karanta ta ba to karanta wannan innal muttaqina fi jannatin wa uyun yawa akhirina ma atahum rabbuhum mm. wa waqahum azabal jahim Mm. Allah subhanahu ta'ala ce su waɗannan masu tsoron Allah zina ma atahum rabbuhum masu riko dai ga ubannin ubangijinsu hun kanu su sun kasance ƙabla zalin gabanin wannan na masu kyautawa kidan daga cikin sufar masu tsoron Allah shine kyautatawa kyautatawa tsakaninsu da Allah kyautatawa tsakaninsu da mutane kuma Allah ce kanu qalilan min al-layl kanu qalilan min al-layl ma yahjurun wa bil asrar hmm. hum yastaghfirun Allah ce kuma daga cikin sifar su masu tsoron Allah kanu qalilan min al-layl sun kasance kadan ne a cikin dare ma yahjurun suke kwanta. mai yawan dare suna lizimtar ibada cikin cikinsa suna yawan bauta ma Allah madaukakin sarki a cikin dare Allah ce kuma wabil ahari a lokacin kusan keto alfijir saka yastaghfiruna suna yawaita neman gafar ubangijinsu a daidai lokacin nan da haka ji ana cewa a dakatar da sahur wuraren karfe biyar da rabi ko ba ka malamai ke cewa ba in dai sun samu ne biyar da rabi ka dakatar sahur ɗinka kana iya sahur har biyar da arba'in har ma biyar da arba'in da minti ɗaya amma dai in so samu ne biyar da rani, to da ka kammala sahur ɗinka abinda ake so sai ka yawaita istighfari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana lizimtar fari wannan lokaci yana yawaita astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa alhayyul qayyum mu ma mu da fari. dan wannan lokaci ba wai lokaci ne na gida ba ko wani abu lokaci ne na istighfari gabanin keto alfijir alfijir na ketowa hudu eh, biyar da arba'in da wani abu da ta tsere ka a tarin fajari tana ƙara raka a tarin fajari zai kimci zuwa sallar su subahin tana zuwa sallar su subahin kuma sai tsayawa kai alka da sauransu da ta sai a dawo kuma sai a ɗan gincira a dan huta ko kuma a haita zuwa neman abin da an kaci da daga na a dawo a dan huta kuma shi ke rayuwar musulmi kenan wa kanu ƙalilan min al-layli ma yahja'un wa bil atharihum yastaghfirun Allah ta kuma wa fi amwalihim wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum Allah ta wa fi amwalihim a cikin dukiyarsu haqqun akwai haƙƙi kuna ji masu arziki su san da wannan wa fi amwalihim a cikin dukiyar nan da Allah ya ba su Allah ya ce akwai haƙƙun wani irin haƙƙi gawa lissa'il gabe roƙo mai tambaya ce a bashi Wani maharum da mai haramta ba kai nero shi wani ya ɗauka. alhaji wani makwabci ne wani wani da yake gani ya yi wanke riga ta ya goge sai yake bashi a'a shi yana cikin maharu waɗanda suka haramta maka su zai roƙo shi ba iya roƙa wani wala in talauci na kashe shi gida ne a cike cikin ƙunci da wahala wala da iya shi a taimaka to amma kai da Allah ya wadata ya ba arziki kai za ka kalli wannan ba Allah kace kai ai Allah yana buƙatar taimako me ya aikata nawa ne albashinsa me sana'a sai ka taimaka masa wannan shi ne abin da ake yi saboda ka yan uwa ana nuna man cewa lokaci yana matsowa saboda haka anan za mu tsaya muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yari muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله